wani bincike da aka gudanar kan dumamar yanayi a najeriya na nuna cewa mutane kalilan ne ma suka fahimci abin da dumamar yanayin ke nufi malam baban gida sida konga wani karamin manomi ne a ƙauyen jimlar da ke arewacin jihar taraba ya ce shi kan ma bai san da wannan batu ba ko da ke ya soma ji a jikinsa ƙauyen na sunansa jillari to yanzu haka gane ga ka a wannan ƙauye na jillari iya kuke fama da matsalar a dumamar yanayi eh, to muna ƙauye mai muka san ba san mai dumamar yanayi ba ba kwa ganin zafi a zafi kan ba a magana ko ga dabbobi mu za ka gane ai akwai alamar zafi yanzu gashi dai kana ga yadda koramun mu suka zama ai sun bushe tun duk lokaci bai yi ba ma kuma da lokaci har damina zo wannan wurin kana ganin shi da ruwa a gani amma yanzu gashi nan gaskiya wani sa'i sai mun yi tafiya kusan kilomita 25 30 mu samu ruwa da zamu ba dabbobi yanayin wurin ya canja gabaki daya wurare sun bushe da nan inda ka gani na duk fadaman shinkafa ne ruwa har bakin gidaje yanzu gashi wurin gaba ɗaya ya bushe ka gane wa idanun ka ai to ba ka tunanin kan cewa watakila maman yanayi ne eh, ya ka haka to wallahi alamu za a ce haka din ne za iya cewa haka domin yanayi ya canja mu ma muna ji a jiki eh. kamar ta na kuke ji a jiki muna jin zafi wani zafin da wani lokaci ma ba ma jin wani zafin da yanzu muke ji da yanzu ba zafin ya wuce na da lokacin da ba na zafi ba ma zafin ya fi yawa ka gani sanyin da zaka ji da bai wuce daga karfe 6 zuwa 8 ba zafin da muke fama kam muna fama da zafi gaskiya yanayin ya canja kasashe mm, eh, za su taro akan dumaman yanayi ko me kuke tunani to eh, malam ba abinda da muka muka sani mu da muke kauye mai muka san ake yi sai dai mu ji kuna magana a rediyo eh, ba don zuwanka ba mu ba mu san wani abubuwa ba ma ba mu dai muna zane cikin duniya ne kawai kamar dai al'ummun da ke karkara da alamun wasu da ke ma biranen ba su san da wannan matsalar ba. Haka dai ina Jalingo Ofa da jihar Taraba kuma ina daura ne da wani waje da ke da yawan masana'antu da kuma ababen hawa kuma ga hayaki nan musamman daga ababen hawa da kuma waɗannan injuna da ake amfani da su to malam ki da farko ya suna sannan me ka fahimta da dumaman yanayi na kabiru baban yaya gaskiya ni kan game da dumaman yanayi ba zan iya ce komai ba don ba abin da nake fahimta dangane da shi ta baka jin zafi yanayi na canjawa wato sai dai wannan ina wajen sana'a na ta bakin kasuwa in na zauna nakan ji yanayin injuna da meme nakan ji waje na yin zafi wanda kuma na gangara gidan da nake kwana kuma tunda babu wannan abubuwan din zan ji waje ne akwai dan sanyi sunana dai muhammad bello eh, dangane da abin da ya shafi dumaman yanayi din nan lallai wani matsala ne wanda yake fuskantar duniya a yanzu wanda ya kamata al'umma ta eh, sa hankali aka kuma ya zama an ɗauka mishi mataki saboda irin abubuwan da muke fuskanta a yanzu ta ina ka san kan cewa wani maman yanayi na da illa ko kuma babban matsala ne a ga duniya eh to eh, ta dalilai maman yanayi yake kawo yawan zafi da yawan ruwa da yake tada mu a a guraren da da muka tashi muka samu mu suke zama wurin da da ba kusa ruwa ma kan zo ba sai ga ruwa ya zo sakamakon dumaman eh, yanayi yake haifar da wannan ko kuma a'a haka kawai zama na zamantakewan ku da kuke yawan zafi ya dame ku ba mutane ba sa jin daɗin rayuwarsu sakamakon abubuwa kuma wannan yakan haifar da cututtuka da waɗansu abubuwa makamancin waɗannan wannan mako na ma zuwa ne yayin da ake haramar taron koli da za a gudanar kan matakan kare duniya daga matsalar mamaye yanayin dr amoga captain namala malami a jami'ar kimiyya da fasaha ta modibo adama da keyola ya ce idan fa ana so a raba talakawa da jiyar radadin matsalar sauyin yanayi to ya kamata a inganta kiwon su tare da ɗaukar matakan kare su daga matsalar ambaliyar ruwa da kuma lalacewar amfanin gona hakanan kuma masanin ya ma ce dole ne a sa ido game da yadda ake fidda gurɓataccen iska da jama'a ke shaƙa wannan gas ɗin da yake fita yana tafiyan sama eh wato wani muna kiran shi carbon dioxide hmm. shine babban ma abin da mutum mutum yake yi yana kosin wannan dumamar yani mu kuma kamar yadda na faɗa hmm. eh sare itatuwa kaga um, yana yana kosin dumamar yani eh, wayannan eh, iskoki da yake fita a cikin ah, abun da muke amfani da shi su babura ne su motoci su injina ne su generator ne su waye waye suna hawan cikin iska akwai zubar da shara a inda bai kamata ba ana zub da shara wannan abun da ke wannan warin da ke fita shi ma yana tare yana hana zafi ya fita sararin sama so wannan zai dawo da ya dumama wurare to ko me hukumomi ke yi game da matsalar dumaman yanayin kwamarat ahmad sajo shine kwamishinan yada labarai a jihar adamawa ya bayyana irin matakan da suke ɗauka a yanzu muna neman hanyoyi da za su rage yin amfani da iskar gas da fetur wajen samun makamashi na farko kenan na biyu muna kokari za mu tsabtace muhallanmu da kuma yanayinmu na uku muna ƙoƙari za mu ba da goyon baya wajen dasa itatuwa da kuma hana saran itatuwa ko ta wani hali muna ƙoƙari za mu shuka itatuwa kuma za mu kula da waɗanda suke ah, a wurin yanzu koma da menene dai masana sun bayyana cewa mudin najeriya bata dauki kwararan matakai ba kan batun ɗumamar yanayin al'ummomin ƙasar na iya shiga cikin wani mawuyacin hali ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya What about all the things that you said we were to gain? What about killing fears? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice? crying